Allah da iko yake ba a san lokacin da aka halicci rana ba zuwa yau amma ba ta taba makara ba ba ta taba daukewa ba wani gas ne ilahi take ci kawai ba a san daga ina yake ba zababbaka take huruwa take yi an ce mil miliyan 93 ne tsakanin mu da ita mil miliyan 90 da miliyan 3 mu da rana komai ya kare ta konewa yake murjiwa yake zama toka don haka ba wani research yanzu akan kwanduwa cikin rana ya take sai dai daga nesa ake aunawa mutum ya isa je can da abin da za ka kera in ya doshi gurin narkewa zai wadda haka sai dai a kawai ga ta nan dai wa shamsu ta jari li mustaqarrin laha zalika taqdirun kawai wa Allah ce mabuwayi mai ilimi shi yasa wata rana daidai lokacin da rana za ta kisbe sai kuma aka dace da ranar Mu'az Ibrahim dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai mutane suka fara cewa to kun ga rana ma ta yi jimami na rasuwar dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce a inna shamsa wal qamara ayatan min ayati rahman la yanqasifani li mawti ahadin wala li hayati sai ya ce a'a ba haka bane rana aya ce wata ma aya ne daga ayoyin Allah ba sa kisbewa dan wani ya mutu ba kuma sa kisbewa dan an haifi wani kawai ayoyi ne na Allah in kun ga haka kai ku sujjada ku yi zikiri ku yi sadaka su ko kaga kafirai zai suna ɗauka je suna ɗauka da kyamara mutum yana sarfi da rana tana abin nan rana tana mashashara shi kuma yana sarfi da ita wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila rushdi la yattakhizuhu sabila wa in yaraw sabila ghayy yattakhizuhu sabila to da Allah ya toshe musu basira wal unzuru ma za fi samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun Allah ku duba yawan ayoyin da na zuba a ƙasa da ayoyin da na zuba a sama amma ba sa amfanin kafirai sai mutum ya ce ai abin gwan sha'awa ne kai kana ganin aya da alkiyama ta kusa tashi shi kuma yana ga ci gaba ne da ƙara wayewa to shine hajibu shams kenan shine aka siffanta wannan da hajib kamar girar rana wato alama fitowa ta kenan fa akhiru salata